وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na damcoba a yau muna yinin talata yammacin shida ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan March miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha bakwai zuwa sha takwas cikin wannan sura mai albarka. Kafin mu ɗaura akan inda za mu tashi akwai takardu guda uku na abin da ya shafi tallafi da muka saba tarawa na marayu takarda na farko gashi wani ya ba da yadi biyar Na Allahu Akbar Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara wa dukiyansa albarka. Abin da ya bayar kuma muna tawassuli da wannan sadaka da yayi Allah maɗaukakin sarki ya biya masa bukata matsalolin da suke damunsa na rayuwa ubangiji Allah ya yi masa wani ya ba da naira dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara albarkan dukiya da albarkar rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya biya bukatu ya kaɗe dukkanin matsaloli da larura na rayuwa wannan kuma arfa jibir ya ba da naira ɗari biyu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah maɗaukakin sarki ya biya dukkanin buƙatu da aka sa gaba matsalolin rayuwa da ake buƙatar samun sauki a kansu Allah ya kakkaɓe su baki ɗaya a ga yau mun fara karatun da gas a yi an canji asusu ya yi nauyi marayu suna farin ciki Allah ya saka da alkhairi waɗanda waɗanda ba su bayar ba Allah ya hore musu abin da za su bayar jiya mun tsaya kan wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad za a dauko daga wannan aya zuwa ayan gaban sa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يغرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله وما كان لكم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كان يستطيعون سمعا وما كانوا يبصرون أولئك الذين خافروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون Allah madaukakin sarki yake cewa wa man azlamu babu wanda ya fi zalunci kamar yadda muka fassara shi a haka jiya ma'anan wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ay annahu la ahadun azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba duk duniya babu wanda ya fi zama azzalimi sama da wanda zai kirkiri ƙarya kuma ya jingina wannan ƙarya zuwa ga Allah malam yake cewa wa yadkhulu fi hadha zai shiga cikin wannan aya kullu man kazzaba ala Allah duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ƙaryan yace Allah ne ya faɗi wannan magana alhalin ba Allah ne ya faɗa ba bi nisbati sharikin lahu ta hanyar ya jingina ma Allah madaukakin sarki abokin tarayya yadda ake samu wasu cikin mutane suna jingina wa Allah madaukakin sarki kishiyoyi zaka samu wannan cikin nasara da cikin Yahudawa da makamantansu sun yarda da Allah da yake sama amma sun sake yarda cewa annabi Isa Allah ne wai a wurin su dan Allah ne kaga sun hada wa Allah abokin tarayya aka duk wani wanda zaka dauki wani sifa na ubangiji ka hada masa ka ce shi ma yana da irin wannan sifa da Allah yake da shi to shi ma babu wani azzalimi sama da kai domin ka dau sifan ubangiji ka bai ma wani wanda bai cancanta ba shi yasa anan yace aw wasafahu bima la yaliku bi dalalihi ko a wayi gari ya dauki wani sifa na ubangiji ya jibinta shi zuwa ga wani dan adam wanda ba shi da wannan cancanta kaga ashe zai shiga cikin wannan aya kenan waɗanda suke ɗaukan wasu sifofi na ubangiji suna danna wa shehunnansu kamar yanzu sifa ne na ubangiji da ya zo cikin ƙur'ani lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ko ba a haife shi ba to kaga sai aka samu wani shehi a wannan nahiya ta Afirka mawaki ya mishi waka yana cewa shehi lam yalid wa lam yulad shehi baka haifa ba haihuwanka ƙarya ne kaga me yake nufi har yake cewa lam yalid wa lam yulad na san kowa ya san wannan waka to kaga lam yalid wa lam yulad sifa ne na ubangiji kadai ubangiji Allah bai haifa ba ubangiji Allah ba haifansa aka yi ba a duniya kana iya samu wanda tun da ya zo duniya bai haihu ba amma za ka iya samu wani yau a duniya wanda shi ya zo duniya ba ta hanyar haihuwa ba babu shi ta hanyar aure ko ba ta hanyar aure ba dole dai ta hanyar haihuwa ya to duk mutumin da ka ba shi wannan sifa ka ce bai haihu ba kuma ba a haife shi ba to anan ka ɗauki sifan Allah ne ka ba shi to kai da kai wannan aiki kai ma ka zanto babban azzalimi ne a doron ƙasa domin ka ɗauki abin da bai cancanta ba ko kuma ka ɗauki wani abu ka kai inda bai dace da shi ba awul ikhbaru anhu bima lam yaqul ko kuma mutum ya ɗauko wani labari game da Allah cikin abin da Allah madaukakin sarki bai faɗi abun ba amma sai ka kirkiro wannan labari ka kirkiro wannan bayani sai ka jingina ka ce Allah ne ba da labari aw ghairu zalika min al-kadhibi ala Allah ko ma wani nau'i daga cikin nau'o'in ƙarya da za a jingina ma Allah fa haula ya'zamun nas zulman masu irin waɗannan ayyuka kaf cikin mutane babu wanda ya babu wanda ya kai su zama azzalimi Allah ya ce ula'ika irin waɗannan mutanen yu'raduna ala rabbihim za a bijiro da su za a tattara su gaban ubangijinsu yujazihim bi zulmihim domin ubangiji din yayi musu sakayya da irin wannan aiki da suka yi na zalunci fa inda ma yahkumu alaihim bil iqabi shadid a yayin da ubangiji ya tashi zai zartar musu da hukunci na ukuba mai tsanani ya al ashhadu waɗanda suke shedu za su ce me ma'anan shedu duk wani wanda ya ƙarya ma Allah dole a duniya akwai wanda shi sheda ne akan haka idan ka ɗauki sifan Allah ka baiwa wani ai wani ya sani kaga wannan shaida ne akan karan kiyama zai ce da gaske ka faɗa idan ka ɗauki wani ƙarya ka jingina wannan ƙarya ga Allah to kaga ran kiyama ko ka yi tunanin za ka yi musu za a samu wanda za su ba da shaida su ce da gaske ne dobi irin ƙarairayi da Abdul Jabbaru ya rika jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da irin ƙarairayi da ya rika jingina wa Allah madaukakin sarki a yau a duniya ba waɗanda suka sani kusan kowa ya sani to ire-iren waɗannan da za su yi ta yi wa Allah ƙarya idan har suka mutu ba su tuba ba to a ranan ƙiyama a lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai yanke musu hukuncin ba, ya a qulul ashhadu zai na shahidu alaihim biskira'ihim wa kazibihim waɗanda tun a duniya su shaida ne akan cewa waɗannan sun rika ƙirƙiran ƙarya kuma suna jingina irin waɗannan ƙarairayi zuwa ga Allah waɗannan shaidun sai su ce ha'ula'i ya Allah ga waɗannan da suke gabanka ka a larar bihin? su suka riƙa yin ƙarya ma ubangijinsu ala ku saurara lahi ala zalimin tsinuwan Allah ya tabbata a kan azzalumai wannan magana yana iya zama shaidun ne za su yi wannan tsinuwa yana iya zama Allah maɗaukakin sarki ne zai wannan tsinuwa to kaga bala'i ya yi bala'i a gaban Allah maɗaukakin sarki za a kawo wanda ya wannan ƙaryan. Ya san tabbas za a yanke mashi hukuncin ukuba, shaidu su so su sake cewa Allah waɗannan su ne suka yi maka ƙarya a sake danno tsinuwa wannan fa dukka kafin a zartar da Ka Kaga ashe wannan yake nuna cewa babu wani haɗari babba a rayuwa sama da ƙarya da za ka jingina ma Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa irin wannan ayan jan kunne ne ga duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi, ya bashi karfin faɗa a ciki cikin al'umma, musamman wanda yake malami a tsakankanin al'umma, to sai ya bi a hankali. In ba haka ba zamiya za ta same shi, sai ya zama abu ba haka ba ne, amma zai faɗi abun haka ne don neman abin duniya. To irin wannan kuma ya fi komai haɗari. A wayi gari, wani dan yana da dukiya, kana so ya baka wani abu cikin dukiyan nasa kana malami, to tunda kana kwaɗayin ya baka bari ka murɗe ayan Allah ko ba haka abun yake ba sai ka ce abun haka yake don ka samu abun da ke hannunsa wani kuma saboda mulki ba a iya faɗa masa gaskiya shi yasa za ga a rayuwa in akwai waɗanda suka fi tafka kurakurai baya wuce nau'uka biyu zuwa uku na mutane masu kuɗi sarakuna masu mulki na demokuraɗiyya galibi malaman da suke tare da su ba sa iya faɗa musu gaskiya domin suna samun abin da ke hannunsu yana ganin in ya faɗa ba zai samu shinkafan azumi ba ba zai samu sugan azumi ba ba zai samu dukiya ko zakka da alaji yake bashi ba ba zai samu kaza ba wannan sai rufe mishi baki kuskure za su yi amma zai yi ƙoƙari ya gyara kuskuren ya mai da shi daidai sai ce jama'a ku ne ba ku gane ba ai akwai ma hadisin da yake cewa kaza wai za a gyara al'amarin ba don kuma ba sai don ya gyara musu kujeransu, ya gyara musu kasuwancinsu, shi kuma bai sani ba yana ɓata nashi lahira. To irin wannan abun babu abun da ya fi haɗari sama da wannan. Idan kawaye gari kai mai mulki ne, kawaye gari kai mai dukiya ne, ka fahimci irin waɗanda suke tare da kai in malamai ne, ka sa ido da kyau sosai, in ka ga cewa ba sa son faɗa maka gaskiya don kwaɗayin abin hannunka, ka yi ƙoƙarin rabuwa da irin waɗannan. yanzu ba jiya muka kawo kissa ba sarki ne cikin sarakuna yayi karatun addini dan yana wasa da tantabara har wancan malamin ya kirkiro hadisin wasa da tantabara amma fa babu hadisin amma ya kirkiro yace annabi ne yace akwai falala wajen wasa da tantabara dan me dan sarki ya dau kudi ya bashi to wannan yanzu wanda ya bayyana maka ina kuma irin na yanzu a ɗebo ƙarya sai a ce haka Allah ya ce Allah ne ya ce kaza to irin wannan malami ya sani duk lokacin da yake yin haka ya sani fa yana rusa lahiransa ne shi kuma wannan da ka batar da shi shi a wurinsa ɗari bisa ɗari gaskiya ka faɗa mishi kenan sai ya ci dukiya a lahira a duniya ya ci dukiya a lahira don mai sha ɗauka gaskiya ne abin da ba daidai ba ka fito ka faɗa mishi ka zan ba daidai ba ne amma don abin hannunsa kana tsoro malami shi yake da abin da za a ji tsoron shi fa ba mai kuɗi ba abinda aya ya zo ka feɗe shi yadda yake wanda ya mishi ya bi wanda bai mishi ba kar ya bi manyan masu kuɗi da manyan kafirai a zamanin annabi sun nemi haka waddu law tudhinu fayudhinun annabi ka sassauta da wa'azin ka rage zafin in ka rage mu ma za mu rage zafi ita ba haka bane ayoyi ne na Qur'ani maganganu ne na Ubangiji inda suka zo da zafi dole a karanto su da zafi inda suka zo da sanyi dole a karanta su da sanyi don haka duk mutumin da ya zanto yana ƙirƙiran ƙarya ya jingina ƙarya ma Allah maɗaukakin sarki babu azzalumi sama da shi to shi yasa irin wannan aya jan kunne ne wa'idi ne narko ne ga malamai domin a duniya babu wanda zai saurin yi wa Allah ƙarya a yadda sama da malami Don malami yanzu idan ya tashi kawai in zai faɗi saƙon hadisi ko saƙon aya ko bai faɗe ta a larabci ba ce Allah ma an ya ce kaza ka tuni mutane za su yi dan sun yarda da shi za su ga ba zai wa Allah ƙarya ba to ashe idan yayi wa Allah ƙarya cikin abin da Allah bai faɗa ba dan ya kare wata manufa nashi na nan na rayuwar duniya ya sani ya sa kanshi ne karkashin matsala Da haka da anna zulmuhum sara wasfan lahum mulaziman an wayi gari wannan zalunci nasu ta hanyar ƙarya da suka yi har ya zama sifa ce a jikinsu ba ta rabuwa da shi Allah ci gaba da cewa allazina yasudduna an sabilillah waɗanda suke toshewa game da hanyar Allah wannan fa har wa yau yana daga cikin sifofin miyagun malamai din ne da ake magana wato daga cikin miyagun malamai sifofinsu da kaji kaɗan a baya suna yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya don neman abun duniya sifansu ta biyu allazina yasudduna an sabilillah suna toshe hanyar Allah ma'ana hanyar Allah anan da suke toshewa fasoddu bi anfusihim an sabilillah hanyar da mutane za su gane addinin Allah sun toshe wurin sannan kuma wahiya sabilur rusul ita ce hanyar manzanni allati tad'un nasa ilaiha wanda suke kiran mutane akan ta wa ghayr wa saddu ghayrahum anha suka toshe suka kange hanyar ga wasunsu fasaru a imma suka zanto limamai suka zanto shugabanni dauna ila nar suna kiran mutane zuwa ga wuta ma'ana ga inda Allah ya kira mutane su yi kaza madadin ka ga mutane jama'a Allah ya kira ku ku bi wannan tafarkin ga yadda za a yi ku samu aljanna sai ka tare wannan hanyar saboda neman jin daɗin wani da haka ka bar mutane su halaka kenan ka toshe musu hanya ga hanyar da za su haɗu da Allah lafiya ka toshe Allah hanyar ka haɗu da Allah lafiya kaga wannan har wa yau yana jefa ka cikin jerin azzalumai waɗanda ba su da kyakkyawan manufa zuwa ga al'umma to wannan yake nuna cewa a duk lokacin da mutum ya zanto malami ne ya yi ƙoƙari duk abin da Allah ya ce a yi na ibada ya gaya wa mutane, duk abin da Allah ya hana ya fito ya gaya wa mutane, ko da faɗin hakan zai ɓata ma wani rai, dama Alƙur'ani ma ya ɓata ma wasu rai alƙur'ani ya ɓata masu rai saukan ƙur'ani ya hana annabi jin daɗin da ya kamata ya ji daɗi in ba haka ba manyan kafiran makka su walid ibn al-mugira utba rabi'a da makamantansu sun kira annabi taro suka ce wannan da'awa da kake muna so ka batta idan mulki kake so zamu baka faɗi irin kujeran da kake so zamu ɗaura ka kawai ba ma zaɓe idan mata kake so ka shiga garin nan duk yar da kaga ta maka mun bar maka an aura maka in dukiya ne faɗi yawan biliyoyi ko trillions of naira da kake so mu nan masu kuɗi ne duk zamu tara mu baka faɗi yawan gidajen da kake so duk zamu gina maka amma ka bar caccakan allolinmu ka bar zagin gumakanmu in ka daina zamu yi maka wannan manzon Allah ce ba bari ba denawa ba ka ba mulki fa yace ba shi na zo nema ba dama baka ba kuɗin ba shi bane damuwa ta baka ba matan yace eh dama mata na sun ishe ni Dukkan tallan da suka yi wa annabi annabi bai karba ba to kaga wannan yake nuna cewa a duk lokacin da kai Allah ya yi ka malami galibi kamar yadda muka taba faɗa ne a baya tarihin malamai galibin kana karanta malamai talakawa ne a cikin malamai za ga masu kuɗin ɗaiɗaiku ne tarihi tun da haka ya nuna rannan mun yi maganan al'imamu malik ibnu anas har an zo an waye gare gidan imam malik ana gagara hura wuta babu abin da za a ci a cikin gidansa galibi tarihin malamai haka ya nuna me yasa Allah ba zai hada maka biyu ba ilimin da Allah ya baka din ya fi karfin kuɗi ya fi karfin mulki domin naka ilimi da Allah ya baka wani baya iya gadonsa ba malamin da yake mutuwa yau a ce ga rana kaza za a raba gadon iliminsa wa 'ya'yansa ba a yin haka amma duk wani mai kuɗi in ya mutu akwai randa ake raba gado wa ƴaƴansa mai sarauta idan ya mutu wani yana gadon sarauta. amma ilimi da malanta ba a gado shi dama abu ne in ka iya ka in baka iya ba ba mori da haka shi baya aiki da ɗan wane ne ɗan shehi wane ne ɗan malam wane ne a'a ya iya abun e to tunda da iya yazo ya ɗauki gadon don haka abun ba tsatso bane ba zuriya bane ba ƴaƴa ne don haka Allah ya baka ilimi ya baka abu ne mafi tsada wanda in ka mutu da kayanka ka tafi har cikin kabari shi wancan mai dukiya dukiyan iya duniya ne yana mutuwa ya zama talaka don empty za a kai shi wannan mai mulkin yana mulki da dukiyan ne don yana da rai yana mutuwa ba a kai shi kabari sai an naɗa wani da haka za a kai shi ne a matsayin farin hula a matsayin talaka ba komai ba ba shi da mulki amma kai kaɗai ne malami zaka mutu abin ne kada iliminka inda a ce malami idan ya mutu ba a binne shi da iliminsa da ba mu yi kuka da mutuwan wasu malamai ba a baya don za a san ilimin su nan, amma ka dubi duk ɗimbin ilimin Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi ilimin yanzu yana kwanci a tare da shi a cikin kabarinsa ina ma da a ce wannan ilimin an raba gadonsa Dr. Ahmad Gumi ɗansa da yake kujerar tafsir ya samu ko so ɗaya kake gani. Da ilimi ya fi haka bunƙasa, to ka dubi abubuwa da dama, malami Allah ya baka abin da ya fi kuɗi, ya baka abin da ya fi kujerar mulki, to kada wani mai kuɗi ko mai kujerar mulki ya ruɗe ka, ka biye masa, ka ki faɗa wa mutane gaskiya don neman gyara kanka. Kai malami Allah ya turo ka ne ba don maslahan kanka kai kaɗai ba, ba don maslahan matanka ba, ba don maslahan ‘ya'yanka ba, don maslahan al'umma ne. Ƙarƙashin nan za ka gani, duk inda aka yi malami, al'umma sun fi moran iliminsa sama da iyalansa a cikin gida. Duk wani malami haka ne, don abin da ake so a nuna maka saƙon shi na duk al'umma ne. Da haka za ka ga malami galibi a ‘ya'yansa ba a samun malamai, ba lalle ba ne, wai don an ce wane malami dole ‘ya'yansa malamai. malamai da yawa sun rayu sun kwanta dama ba a samu wani ya zama malami a ‘ya'yansa ba, ana iya samun ɗaiɗaiku, wai ka san me yasa haka, wai goma da goma sai ɗan gata Allah ba zai baka duka ba. Ta yaya kai malami ‘ya'yanka ma duk malamai, a'a to kai ka kwashe ilimin familin ku duka kai ɗin ka rike muku. Za ka su ƙaru da kai, kai kuma ka ƙarar da al'umma. Amma in dukiya ne, na'am ana iya samu wanda shi daga gidan kuɗi ya fito da haka su dukiyan kabirin an kabirin mulki gado ne amma ilimi ba gado ba ne. da haka duk malami da Allah ya bashi ilimi a takankanin al'umma ya sani Allah ya bashi abin da ba a iya tsaya kuɗi ana iya nema ko ɗan iska yana neman kuɗi ya samu kuɗi ɗan giya yana neman kuɗi ya yi kuɗi kowane ɗan iska yana iya neman mulki ya samu mulki amma ba kowa ne yake shiga neman ilimi ya zama malami ba za ku taso karatu da mutane da yawa a cikin ku da yawan mutum nan suke zama malamai sauran sun ta bugawa da ya kawai an dai yaki jahilci amma ilimin bai zauna su zama malamai ba zaka shi zama malami zaɓi ne na Allah Allah kuma yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama. ulama lalle kadai masu tsoron Allah cikin bayi sune kaɗai malamai domin me su suka fi kowa sanin Allah to ta yaya ta maganan malam Ja'far ne yake cewa ta yaya zan ɓata lokaci in share shekara da shekaru ina karatu a samu wani jahili dan yana da ɗan kuɗi a waye gari shi zai rika sarrafa ni yace tun farko in zauna jahili mana a waye gari kai ilimi a samu wani solo solobiyon jahili ko a uziya bai iya ba saboda mai dukiya ne saboda ɗan siyasa ne saboda sarkin gargajiya ne a wayi gari sai inda ya haska maka wai can za ka yi a'a ai kai ilimi kai malami kana duba abu ne da nibras mahanga na ilimi da haka kada malami ya wayi gari ko su yi amfani da shi zama yana toshe hanyar gaskiya ba zai faɗa mutane gaskiya ba don neman abin hannunsu maganan ne da mai ahalari ya faɗa yake cewa jama'a su bi malamai da suke nuni a bisa tsarin sunna duk wasu malamai yau daga gansu a ci ne in a gargajiyanci ne abinda suke kiran mutane akai su da kansu sun san babu kyau amma saboda da za a samu a hannun al'umma ba za a ce babu kyau ba babu malamin da yau zaka same shi ka tambaye shi sadakan uku tsakaninka da Allah akramaka Allah akwai wannan a karatu ya ce maka akwai wallahi ya san babu ayi taron suna ayi fatiha ayi kaza akwai wallahi ya san babu in ka titiye shi tsakani da Allah zai ce maka wallahi babu ina yake a musulunci a kewaye gida da ƙur'ani a kewaye gari da ƙur'ani a zauna a yi yanka a yanka dabba a raba nama ina yake a sunna wai za a yi wannan wai na roƙon wani abu ina yake a musulunci kewayewa da ƙur'ani in ka titsiye shi zai ce billahi lazi babu kyau amma me yasa ba zai bari ba zai yi ne saboda yana samun abu a cikin mutane to kaga wannan ilimi bai yi amfani ba talauci baya zama hauka duk yadda ka kai ga talauci Allah ba shi ya halice ka ba Allah ba zai barka da yunwa ba da haka yake cewa suna toshe hanyoyin Allah ba sa faɗa ma mutane gaskiya wa yabghunaha iwajan wa yabghunaha ay sabilullah suna neman hanyar Allah din iwajan ya zama kullum a karkace yake kenan iya kokarin su rika kautar da hanyar Allah ga yadda ya kamata yi addini sai su dan yi kwana da abun saboda neman abin duniya saboda wani abu ba dan Allah ba kullum suna nema a karkatar da hanyar Allah kar a bi ta tsaf ayyata hiduna fi mailiha ƙwazo da ƙoƙari suke yi su bauɗar su kautar da hanyar Allah wata shiyiniha wata hajiniha su gurɓata hanyar Allah litasira inda Allah ghaira mustaqima addinin Allah kullum sai ta rika zama a karkace take a cikin mutane ga addinin yadda yake amma su ɗaura mutane akan yadda addinin yake wai kuma ba za a ɗaura ba Fayyar su nuna albaɗil, wa yuqbihuna suna alhaf. gaskiya sai su nuna shi ba shi da kyau ƙarya sai su nuna shi ne daidai qabbahumullah irin waɗannan malamai a cikin mutane Allah maɗaukakin sarki ya muzanta su Allah ya tsine musu Allah ya la'ane su don ba su da amfani cikin al'umma wa hum bil akhirati hum kafirun irin waɗannan mutane game da ranar lahira Allah zai tashe su a layin kafirai don me ga ilimin Allah ya ba su su ɗaura mutane akan daidai sun ƙi al'umma kuma duk yadda suka kai ga lalacewa suna girmama malamai da malami ya ce ai kaza za su karrama suna ganin malami ba zai yi ƙarya ba to wannan amana da al'umma suka ɗaura a wuyan malamai to malamai ya kamata su kiyaye wannan martaba su kiyaye wannan matsayi su rike amanan al'umma amma ran da al'umma suka gano malaman faga gaskiya ba sa son faɗa don abin duniya ne to mutunci kuma zai zube ka je masar ka gani malami ne kawai zaka kira shi a waya malam ina da tambaya sai ce to a halatta ma ko a haramta in ka ce a halatta sai ce nawa zaka biya haccinki ake yi in ka ta ni fa ba kuɗi fi sabilillah za a mun to sai tambaye ka kai da me ka fi so a ra'ayinka <laughs> ina fi so ya zama halal sai ta haram ne malam bayan da zai zama haram halal ya ce to nawa zaka biya mutuncin mutuncinka haka suka zubar da kiman darajar malanta sai zama ga gaskiya jama'a ba sa samun mai faɗa musu gaskiya sai ga addini ya yankwane yana tafiya ne da ra'ayinsu Abin da mutum yake da interest a kai sai kokarin ya halatta abun ko da haramun ne ba dan kuma sai dan neman abun duniya yake cewa ula'ika irin waɗannan mutane lam yakunu ba za su kasance mu'jizina fil ardi masu gagara a doron ƙasa ba fa ai abin da ake nufi laisu fa'itina Allah li'annahum tahta qabdatihi kar su dauka suna cikin ƙasa za su yi abun da suke so a matsayin free a'a a hannu suke don ko a nan duniya kake a ƙasa kake baka mutu ba a hannu kake in ka mutu a hannu kake ina ne za ka iya gudu ka bar inda ba Allah babu da haka ka yi haƙuri kana malami ka faɗa wa al'umma gaskiya duk abin za a baka don ka lullube gaskiya in abinci ne kana ci an jima ya zama kashi duk abinda ya baka zai ƙare duk kuɗin da ya baka zai ƙare da ana yin kuɗi don ɓoye gaskiya da annabi ya fi kowa kuɗi. Amma me yasa manzon Allah ya tsayu ana iya wata uku nan muka ce ba a hura wuta a gidansa ba, saboda ya tsayu da faɗin gaskiya. Ba irin talla da ba a yi wa annabi don a kautar da shi ba. Hatta ‘yan siyasa sun nemi su yi amfani da annabi. Makaho ya zo zai musulunta na ya ki sauraron makahon, shi a cikin suratu a baka. ya ƙi sauraron makahon yana ganin waɗannan 'yan siyasa ne idan suka shiga musulunci musulunci zai samu ɗaukaka za su tallafa tuni kuma Allah riga san suwa 'yan siyasa ne ɗan siyasa baya abu don Allah in ya zo neman takara ya ga abin da matsala zai fara haɗa kai da malamai ko ba kuma zai rika zuwa masallatayyan sallah don a ce wannan ayi mutumin kirki wala da shi ake tafsiri a gaba gaba yake zama a a gama zaben a gama zaɓen ba zai zo ba da haka Allah nuna annabi yan siyasa ne rabu da su ka saurari makahon shi zai amfani addini shi addinin Allah ba masu kuɗi ne suke rayata masu zuciya so suke rayata don ko kana da dukiyan baka da zuciyan kashe dukiyan wa addinin ba inda addinin zai je amma sai kaga galibi masallatayya in ka je talakawa ne masu juyata da yake suna da zuciyan yi taro da sisin nan sai ga an rufa wa addinin asiri ashe zuciya ne ba wai kwaɗayin abin duniya shi yake sa gaskiya ta yi halinta ba don haka wannan yana nuna cewa malamai su tsaya akan halin malamai in ba ka baran kiyama za su waye gare cikin asararru yake cewa in sun yi wannan abu da suke so a duniya su murda gaskiya ba za su iya tsere ma Allah ba fa a hannu din suke babu inda za su iya kubuta Allah jikan Sheikh Jafar Mahmud Adam wani yake bada labari lokacin Rimi yana gwamnan Kano ya zo neman tazarce Kano ta rikice yana ganin akwai matsala sai bayan magariba kawai sai zo wurin Malam Jafar gwamna ne da kanshi Malam Jafar ya fito zai shiga mota ai ga mai girma gwamna ne yazo zo sai ce ai ni kuma zan tafi darasi akramaka Allah ai mun zo ka san wani a mun yi babban bako ya ce a ai ka zo a time ba yanzu ai lokacin karatu ne zan tafi darasi ya ce to yaushe zan dawo ya ce to ka da karfe taran dare na dawo malam jafar ya da tara ya jira shiru goma shiru sha ɗaya shiru malam jafar ya kwanta karfe ɗayan dare sai ga shi na wayawai ya iso malam jafar ya ce karfe nawa muka yi ya ce karfe tara ne amma commitment sun min yawa ya ce a ai yadda kuke da ka'ida ba a zuwa a ganku sai an nemi appointment kai ma appointment da na baka karfe tara ne yanzu ka yi failing ɗinsa da haka ya za a yace kai ka sanya za a yi ai na baka time mu ma mun wuce ta, mu ma da namu time din ba za mu saurari mutum ba kaga ka'ida kenan ya roki malam Jafar to ya za a yi malam Jafar yace karka damu gobe da karfe bakwai za mu zo mu same ka har gida in muka zo bakwai baka nan kuma kai failing namu yace to muna jira malam Jafar washe gari ya ɗauki mota je dauko Sheikh Abdul Wahab suka kama hanya suna zuwa gidan rimi suka shiga suka mishi nasiha na jan kunne ka gyara kaza kana da kuskure a matsala kaza dole jama'a su keka. aiki kaza baka yi musu ba kaza ka alkawari a can baka yi ba jama'a suna da matsala ta nan baka yi ba nan ana fama da talauci baka yi komai ba suka kirga mishi maslahohin al'umma ba nasu ba da suka kirga suka tashi fita sai turo fi'an shi da jaka ne cike da kuɗi jaka a cike da kuɗi ana mikowa malam Jafar ce ku mayar mishi ku ce mishi mu burin mu yayi aiki da nasihan da muka mishi ya biya mu amma ba dan wannan muka zo ba haka suka tafi me yasa malam Jafar ba zai kima ba a kasan har yau da baya raye amma ba mai kuɗi ba fa dan malam Jafar bai mutu yana cikin gidan kanshi ba malam Jafar gidan da ya rasu a dorai ka je ka bincika har yau iyalansa ne a ciki ba iyalansa bane ba gidan kansa bane ba shi da gidan kansa har ya rasu a gidan haya ya riƙa rayuwa amma da zai biye wa 'yan siyasan mai ba zai tara ba zai tara amma da bai biya musu ba ba ga tsira da mutunci ba to shi mutuncin nan ya fi komai ran da mutuncin ta zube to za ka zo kana ƙoƙarin faɗan gaskiya ba za a saurare ka ba to shi ne al'amura shi sa ake cewa waɗannan da suke abin da suke so ba sa fa gagaran Allah sai duk abin da suke so a hannun Allah suke wa ma kana lahum min dunillahi min awliya kuma ba su da wani koma bayan Allah wanda zai jibince su ba ko akwai suna da lauyan da zai kwace su ran Allah babu in Allah ya danke su ba mai kwatan su a hannun Allah yake cewa irin waɗannan mutanen ma kanu yastadi'una sam'a ba su kasance ko da yake mun yi tsalle ko yudha'afu lahumul azab Allah ce azaban ma za a ninninka musu kaji matsalan kuma. Bayan sun ɓoye gaskiya sun ɓoye addini ba su gaya wa mutane ba, azaban ma idan an tashi musu ninka musu za a yi. Shi hadisin da ya tabbata, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, idan ‘yan wuta suna cikin wuta ana yi musu azaba, sai a ɗauko malami, sai a kefa shi a cikin wutan daga baya. Sai su ga cikin shi ya kumbura can sai ya fashe, sai fara wani wari. tun da suka shiga jahannama ba taba jin wari irinsa ba ‘yan wuta ne sai su toshe hancin su suna jin wari su ce kai Allah ne mu wannan nawa suna da a ah, aka rama Allah kai kuma kai da kanka kuma sai ce kai ku yi shiru kawai ni ma da abun da nake ga muku boye muku gaskiya nake yi sannan kuma da abun da nake ku yi ni ma ba yi nake yi ba shine istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab waɗanda kake ɓoye gaskiyan dan su da su da ake ɓoye wa gaskiya ranan ƙiyama za a yi barambara kai me yasa kai ka ce to malam bai gaya mun ba kai me yasa kai kaza malam bai gaya mun ba me yasa baka faɗa mishi ba to ai yana ban zakka in na faɗa mishi zai daina bani to kaka yanzu kowa ya cuci kanshi to sai a yi haɗuwan mara daɗi kuma a filin ƙiyama da haka yake cewa yudha'afu lahumul azab za a ninninka musu azaba ma kanu yastabi'una sam'a sannan ba su kasance a duniya suna jin magana ba kenan a duniya ma kanu yastabi'una ba su zanto masu iyawa as-sam'a na jin gaskiya ba wa ma kanu yubsiruna ba su zanto masu ganin gaskiya su bi ba tunda ba sa son faɗin gaskiya ba sa jin gaskiya su karɓe ta to bari a yi musu irin wannan azaba Allah ya ce fa malahum me ya same su ne ani tazkirati dangane da tunatarwa da wa'azantarwa na suke kawar da kai ba sa son wa'azi me yasa mutane ne in dai a tunatar da su Allah ba sa so yanzu cikin mutane fa akwai wanda in ya kira malami malam mai hukuncin kaza kaza aka ce haram ya kashe sai ta malam ya dau zafi bari in kira malam wancan malam kaza kaza shi dai inda zai ji an ce ya halatta mishi yayi to anan yake kawai cikin mutane akwai wannan shi dan neman sauki ne dan haka da matsala za ta same shi a garin nan yanzu sai ya zagaye duk malaman dancoba da fatawa to in yana neman a halatta mishi abun ne to zai fara bi in duk suka tara inda ya za ka ce halal to ya tsaya da tambaya ai mun tambayi malamai sun ce ya halatta ba tambayi malam wani bakata ba to malam ai gaskiya ɗaya ne tun da malam ya ce to shikenan cikin mutane akwai irin wannan da in ya kira malamin na ya ji fatawan da zafi sai kashe sai kira wancan malam shi ya dai ya ji ina ne za a halatta mishi in so yake a haramta wane ne zai haramta mishi da haka inda sauki yake can yake ka san ko da aka yi canjin kuɗin na haka mutane suka kasance da aka fata ta'ammuli da riba kawo tsohon kuɗi dubu ɗaya in baka sabon kuɗi ɗari bakwai ko ɗari takwas ka san haramun ne wani ya fara in ya ji wani ɗan shigowa an ɗan halatta eh an yi kaza wani ma ya kira malami ya tambaya karamaka Allah ni mai hukuncin kaza an malami ya ce eh an yi sabani wasu malamai sun halatta sai ya kashe mun ba an halatta ba zai daji karshen ba to akwai irin wannan to magana ne na magabata da suke cewa mutumin da zai fi kowa halaka a duniya shine mai bin saukin malamai shi a rayuwan shi ina sauki take shi nan yake kasa a Kano akwai wani malami ana ga mishi Stockholm eh, shi duk tambaya kawai in kai zai dube ka ne wanne kake so a maka halatta ko haramta inda ka fuskanta nan za a baka Stockholm ake kiran shi yana amsa fata gidajen rediyo bana banan nan ma da shi aka yi takarar gwamna din nan bai ci ko ina ba shi <laughs> ana ga mishi masu Stockholm kawai yar sauki ka san da da aka yi layin Stockholm tana da sauki sai aka kira shi Stockholm ya ka kira kawai in kana son halatta cikin sauki kawai har ana hira da shi a BBC ya kai fatawanka da sauki sai to ai kana a al'umma kawai duk inda tafi sauki shi ta nan kuma yake kamfen a zaɓe shi za a samu fatawa mai sauki ke to kaga duk wannan bala'i ne malamin da zai baka fatawa kai ka damu da wanda zai ɗaura ka akan gaskiyan da ya zo daga Allah gaskiyan da ya zo daga manzon Allah to wannan shine wanda zaka tafi akan addinin da zai ɗaura ka akai ba mutumin da zai rika raraka maka ina sauki yake kai dai kullun inda sauki yake nan zaka bi har wani za inda fatawa zai taso masa a san wani wani yana da zafi mu je wurin wani shi yana da sauki fatawan shi sauki abun ya zama kenan yar kasuwa ce yake cewa ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara me yasa mutane ne game da wa'azi suna kawar da kai sun waye gari mutane sun zanto ka annahum humurun kai ka ce jakuna ne su mustanfiratun wacce aka fitar da ita da gudu farrat ta guje min aswara daga inda take ciki ma'ana me yasa mutane ne in an yi wa'azi ba ka so suka waye gari kaman jakunan da ake bi mustanfira ana binta da gudu tana gudu to haka mutane suka waye gari game da wa'azi wani babu abin da ya fi tsana kaman wa'azi kaman kamishina sai a ce a ran mabar mutu tukuna ka bar mu wani ba so kamishina siha yawa gari kaman jaki da ake bi farrat min aswara ta gudu daga gidanta an sa mata wuta ne take gudu to a cikin mutane akwai wanda ya wayi gari haka in dai wa'azi ne baya bukata akwai wanda fa yanzu a cikin ramadanan nan ko wallahi ba son ka kunna mishi wa'azi ma a ramadanan ma baya bukatan wa'azi wa ma kanu yubsirun ba su kasance suna yin kallo da duba na izna da za su ɗauki wa'azi ba Allah ce ula'ikan lazina hasiru an fusahu irin waɗannan mutane su suka yi asaran kawunansu haisu fawwatuha a'zamu sawab domin sun yi wa kansu azaran mafi girman lada sun cancanci azaba mai tsanani wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna aikatawa ya yi muli ya bata daga kan tafarki suna kirkiran ƙarya su jingina ma Allah wannan abun ya yi munin gaske wannan abun ya kautar da su daga hanya Allah ce la jarama babu makawa hunka kaga irin waɗannan mutane fil akhirati a ranar lahira gobe kiyama humul ne sune asararru wanda za su je wurin Allah ba su da komai Allah ya tsare mu daga taɓewa, sai Allah ya ce innal na, amalu, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون نعم Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa, Innan lazina amanu, lalle waɗanda suka yi imani, wa amilus salihati, suka yi aiki na gari, wa ahbatu ila rabbihim, sannan kuma suka koma, suka tattare, suka koma zuwa ga mahalicinsu Ubangiji Allah maɗaukakin sarki, ula'ika ashabul janna, waɗannan su ne ‘yan aljanna, hum fiha khalidun. suna masu dawwama a cikinta. A nan, bayan da Allah madaukakin sarki ya gama ambato mana halayen shaƙiyai, halayen mutanen banza ‘yan wuta, to da Allah ya gama sai Allah ya ɗauko bayani dangane da nagartattun mutane, waɗanda su ne ‘yan aljanna, ga irin abin da Allah ya musu tanadi na aljanna don mai hankali ya ɗauki izina, ya tuba daga mugun hanya da yake, ya bi hanyar Allah ya samu aljanna ranar ƙiyama. shine Allah ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani suka miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki wa amilus salihati suka yi aiki nagari fa amanat qulubuhum zukatansu sun yi imani wa amilat jawarihuhum gangan jikinsu ta yi aiki domin imani abu ne guda biyu yadda da zuciya da kuma aiki na gabbai babu yadda za a yi imani kadai ya tafi ba tare da aiki ba haka imani kadai baya tafiya ba tare da imani ba waɗannan abubuwan guda biyu a haɗe suke dan haka mutum ya ce ai yayi imani walam tu'min qulubuhum amma zuciyan bai imani ba to Allah bai karba ba kamar yadda yanzu ne da za a ga wanda ba musulmi ba ya shigo nan masallaci ya sallah a ce imaka musulunta ne ya ce a kawai ni na yi sallah ne ka san dai sallan bai ba Dan me don babu imani haka kuma da za ka zo kai kuma ka yi imani amma ba za ka yi sallah ba ba za ka yi zakka ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba ka je kana shirka ma kana kaza aka ta wani baka yi imani ba sai ce na yi. to ba ka sallah ya ba ka kaza ya kake kaza ba kyau kuma ya kaza sai ta ah, a taɓa wa hahuna tsoron Allah anan ne ai ba sai na yi aiki ba tun da na yadda anan ai shi kenan har yanzu shi ma ina ƙarya ne dole bayan in ka yadda aikin da za ka yi shi yake nuna cewa ka yadda amma ka faɗa a baki ka yadda a aikace baka yi ba imaninka da saura wannan ya zama aƙida ka ɗauko irin na murji'awa waɗanda su imani kawai ko baka yi aiki ba da haka a wurinsu suka ce fir'auna ma ɗan aljanna ne mumini ne suka ce eh mana suka ce gashi fir'auna ya yarda da Allah amantu billazi amanat bihi banu isra'ila yace ai na imani da abin nan da banu isra'ila suka yi imani da shi da haka wai kaga ai ya yarda to ko ba da bai aikin ba dan aljanna ne yarda kawai da haka su a wurin su in kana da imani to ba matsala har ma wani lokaci suna cewa fakassir mastata'ata min al-khataya in kana liqa'u ala karimi sai ka rika hada ma fa da zunubai in ba ka ba za ka kure Allah ran kiyama ga imani ga kyautan Allah sai rasa wani aljannan zai kai ka ka kure duka to amma ka rika hada zunuban sosai ka dan yi sata ta nan ka saci dukiyar wani ta nan ka dan yi zina ta ka dan yi kaza ta can ka dattara zunubai wai in ka je hadu da rahaman Allah sai zama ka daidai wa daidai kana firdausi first class to wannan ne aƙidar murji'awa wannan aƙida ce ta bata aƙida ce da za ta kai mutum wuta ba aƙida ne da za ta kubutar da ɗan adam ba to Allah ya ce irin waɗannan da suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai aiki na gari kuma ya shafi abin da za ka furta a baki akwai aiki sannan kuma aikata ayyuka na ɗa'a da biyayya da bin Allah maɗaukakin sarki to irin waɗannan mutane Allah yake magana a kansu wa akhbatu ila rabbihim waɗannan mutane bayan imani da suka yi da Allah sannan kuma suka yi aiki na kwarai sannan kuma wa akhbatu ila rabbihim sannan kuma suka tattaru suka mai da al'amuransu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ma'anan wa akhbatu suka yi ibada suka tattara komai nasu ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu suke yi ula'ika ashabul janna Allah ce waɗannan da kake gani su ake kira ‘yan aljanna. su ne za su shiga aljanna aljanna wanda in an shiga ba a mutuwa har abada aljanna gidan da in an shiga ba a tsufa ba a rashin lafiya ba a bacci ba a bayan gida ba a bawali sannan kuma ba a tofar da kaki ba mura me yi ka za a ce ba ba tofar da kaki kuma mura na damuna a can ba mura hmm. kaga nan mura ma matsala ne yanzu ka dobi wani hali irin wannan zafin ga azumi ruwan sanyi daɗi mura ba daɗi ka kora ruwan sanyi mura ya zo ka kishin ruwan sanyi ko matsala to kaga duniya kenan a lahira babu ka ta shan ruwan sanyi kankaran makaci, ci sai kuma ya ƙaro lafiya shi rashin lafiyan shi kan shi ya rasu mutuwa an kashe shi majina baya zuwa maka bakinka baya tara yawo bare ka tofar duk wannan a cikin aljanna ne ba bola ba asibiti ba bayan gida a aljanna to me za a yi na asibiti wa za a kwantar me za a yi na bandaki me za ka je yi babu ba goranta ma kowa yana da aure kowa yana da aure don haka a cikin aljanna in mun je wurin tafsiri babu raddi wasu alhaji umar ba raddi kai Allah ya kai mu aljanna ai aljanna ya haɗu ai don haka wannan shine tanadi da Allah ya yi wa waɗannan bayin Allah cewa su ‘yan aljanna ne, hum Khalidu khalidun suna masu dawwama a cikinta dindindin baran da za a fita. Ka san duk daɗin duniya akwai abin da yake rusa daɗi. Tsufa yana bata daɗi, mutuwa yana bata daɗi, rashin lafiya yana bata daɗi, to waɗannan babu su a aljanna. A aljanna kana nan ɗan shekara ishirin da biyar in yayi yawa talatin. Dindindin kuma ka za ka ta rayuwan. Ba tsufa, matan da za a baka kuma 'yan shekara sha uku sha hudu sha biyar ɗin nan su ma dindindin haka rayuwa duk ran juma'a za ka je wani kasuwa za ka daka ƙara kyau sai ka tarar da ita ta ƙara kyau ta sake zama yarinya ka ce ya dai kin ganki kuwa ta ce kai dai ka ganka kuwa kowa haka talakan aljanna da matan kaɗan ba su fi ɗari ba kawai ga ai masha Allah karka ce ta ya za a yi to mata da kishi ina wani zana ma fi su dore himmin zullin tafuwanan ba kishi don haka ba wani ta da hankali ba faɗa an je sulhu nan an je wurin alwali ba ma alwalin ba ma alwalin zaman lafiya normal za a yi don haka wata tsohuwa ta zo ta zuguna gaban manzan Allah ta ce ya rasulallah roƙa min Allah in shiga aljanna sai ce babu ai sai dai ke haƙuri tsofi ba sa shiga aljanna baba ta tuntsire da kuka na ya fara dariya ta tsaya ba ina nufin ba za ki shiga ba kwata-kwata za ki shiga aljanna amma za a yi miki mai da tsohuwa yarinya za a wanko ki a gyaro ki ki zanto budurwa yar shekara sha uku sha hudu an kwanki shi ma dawo yaro sai ku shiga ta ce kenan zan samu ya ce zan sace yanzu na gane karatu to kaga kenan aljanna kenan don haka idan aka shiga aljanna duk wani abin da sunan shi matsala ya kare da aka aka tambayi al-Imam Ahmad ibn Hanbal mata yasrihul abd yaushe bawa zai huta sai ce lokacin da ya sa kafan shi na farko a cikin aljanna a lokacin ya shiga lokacin hutu dan haka ka dubi wani abun farin ciki ana ka dubi abun jin dadi amma menene aljanna ne muna da rabo fa insha Allah kar ka taba yanke tsammani to azumin nan ba a banza ba ne insha Allah yanzu muna zaune a nan ga azumin zaman ma ai a takure ne ba dan daɗi ba mawa ake yi ma Allah ake yi to mu dage a haka in Allah da sai mun tsinci kanmu a aljanna kaga ana gaisawa ana nishadi ana shikenan daga danco zan an hado nan. wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah ya nuna mana wannan ranan ayyukan aljannan ba kuɗi da zaka kashe ba sayanta ake ba ayyuka ne duk zaka iya mu dage kar mu yi abun kunya mu dage mu yi abun da ran kiyamun mu sake haɗewa kaga aljanna azumin ma babu an yafe ka gama har tafsirin nan babu kowa yana huta ba karatu to me za ba komai kawai holewa kawai a more shine ai daga wannan kala wannan kala rawi yace za a hole a aljanna yace ai ni babban ɗan geto zan zama aljanna za a yi ta ba akwai kogin giya ba wa anharun min khamrin amma lazzatin lisharibina akwai kogin giya mai daɗi ba wari ba a tambele kai yana rawa ana yayi marisa ya sha kwaya ina na aljanna ba haka bane ka sake ka sha na duniya ba ka da rabo a na can don haka ga kogin giya ga kogin zuma ga kogin kindirmo hmm, kasan mai azumi ya yadda da kindirmo da yamma to akwai kogin ta. ga kogin ruwa ga menene ba abin da zaka nema ka rasa ai wanda bai je aljanna ba ya cutu Allah ka bamu dan rahamanka sai yake cewa masalul fariqaini misalin bangarorin guda biyu kaga ai bangarorin da muka gama karatun shi dazu bangaren yan wuta ai wannan bangaren yan aljanna to shine Allah ce masalul ne misalin bambancin waɗannan ɓangarori biyu ma'ana misalin bambancin bangaren yan wuta da kuma ɓangaren ‘yan aljanna kal a'ma kaman makaho ne wal asammi da bebe, wal basiri was sami'i da kuma mai gani kuma mai ji. A duniya, kai ka san makaho, makaho ne kuma bebe ne. Makaho, baya gani, bebe ne, baya iya magana. Wannan kuma yana gani, yana iya magana, ka san mai iya magana mai iya gani shi ake gani yana da fifiko. to ya ce a duniya 'yan wuta ranan kiyama 'yan wuta ka kwatanta su da makafi kurame 'yan aljanna ka kwatanta su da mai gani kuma mai ji kaga wanda ya zama makaho idon baya ganin gaskiya bebe bakin bai ma san gaskiya balle ya furta to kaga akwai bambanci tsakanin su mai yawa kenan sai sa Allah ke cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizuna ba sa taɓa zama daidai tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna, ‘yan aljanna su ne rabautattu, wa ma yasta wil a'ama wal basir, wala zulumatu, wala nur, makaho da mai gani ba sa zama daidai, duhu da haske ba sa zama daidai, wala zilli wala harur, inuwa da zafin rana ba ɗaya suke ba, wa ma yasta wil ahya wal amwal, rayayyu ba ɗaya suke da matattu ba, inna Allah yasma'u man yasha wa ma anta bi musma'i man fil qubur in anta illa nazir inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir duk wannan Allah yana nuna tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai fifiko yake cewa hali hal yastawiyani masalan shin misalan nan biyu za su zama daidai wannan makaho wannan mai gani wannan yana ji wannan baya ji wannan kurma wannan yana magana za su zama daidai tambaya ne wanda amsan shi ne me ba sa zama daidai afala Zakarun sai Allah ce wai ba za ku azantu ba duk waɗannan misalai da ake dan me don mu gane gaskiya ne fabil misali misali yattadihul maƙal'. da misali abubuwa suke bayyana fili da haka Allah maɗaukakin sarki yana buga mana waɗannan misalan ne don mu gane gaskiya shi sa ranar kiyama idan Allah tara yan wuta kafin ya tura su a kai su wuta sai Allah ya ce wa darabna lakumul amsal bayan wa'azi da muka muku a Qur'ani har misalai mun dinga muku dan ku gane amma kun gagara gane hatta misalan insha Allah sai to me me rage ai muku in ba azaba ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shiga wuta Allah ya mana arzikin shiga aljanna za mu tsaya a nan sai gobe mu zo mu tashi wa arsal na nuha kaga za mu shiga sabon paragraph tarihin annabi nuhu dama tun a farko mun karanto maganan al swabuni Sabuni da yake cewa suran ta hada abubuwa da dama a ciki ya nuna akwai tarihin wasu annabawa to gobe zai fara mana daga manzon farko annabin farko annabi Nuhu alaihi salam abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure da tuntuba harshe Allah ya fe mana to at-takbir hmm, ga wani ƙari kuma wata namiji ko mace kenan ta ba da zani turmi ɗaya mm, kallabe tsakanin rawuna kenan Allah ya mata albarka Allah ya albarkaci dukiyanta in tana da aure Allah ya ƙara kiyaye mata zaman aurenta Allah ya ƙara musu zaman lafiya da mijinta in ba ta da aure Allah ya bata miji na gari Allah biya mata bukatu duniya da lahira wani ya ba da naira ɗari biyu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka wannan fashi ake kira juhudul mukil ko naira goma mutum ya ka sai ka kabbara ka ce Allah ya buɗa juhudul mukil in ka ga mutum ya bada abu to yana da zimman da akwai ƙari da ya bada abin da ya fi haka in ka ga mutum ya bada dubu goma dubu ɗaya to da yana da dubu goma dubu goma zai bayar in ka ga mutum ya bada ɗari biyu to da yana da dubu ɗari biyu dubu ɗari biyun zai bayar haka abin yake nunawa amma akwai wanda ai yana ga dubu ɗaya ne da shi ya bada ɗari ma asara ne bari dai ba za a bayar ba to irin wannan kwaya kuɗi ba zai taɓa taimaka addini ba ka san akwai wanda kawai zai naɗe kafa <laughs> mu ku jira mu yi kuɗi ku gani ku jira mu yi kuɗi ku gani eh ko wata kil fai ta zuga shi yana jiran fai ta fashe Allahu a'lamu alhamdulillah jama'a suna ta taimaka Allah ka taimake su Allah ka san su Allah ka san inda suke Allah ka biya musu bukatunsu Allah duk abin da suke tsoron sa Allah ka nesanta su daga abin da suke tsoro Allah ka raba su da makiyansu na fili da na bayyane Allah maɗaukakin sarki ya biya buƙatu duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika